بسم الله الرحمن الرحيم الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah cikin shirin namu su ne labarin duniya da ɗumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na kokun san abinda zai biyo baya shine afirka a yau Muroyin masu sauraro kuma zai zama na ƙarshe da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. wanda ya jagoranci sallar juma'a tehran ya ce tsayin dakar 'yan gwagwarma ya samo asali ne daga koyi da alkur'ani mai girma tarayyar turai ta ce ana fuskantar matsananciyar wahalar isar da kayan agaji zuwa alfashar na sudan unicef ta ce kananan yara 47 ne a saramtaccen kasar isra'ila ta kashe a yammacin kogin jordan To yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun duniyar. Limamin Tehran ya ce, tsayin dakar 'yan gwagwarmaya a wannan yankin ya samo asali ne daga koyi da alkur'ani mai girma da riko da shi. Wanda ya jagoranci sallar Juma'ar a nan birnin Tehran Hujjatul Islam da Musulmin Muhammad Hassan Abu Turabi Fard ya bayyana cewa tsayin dakar da kungiyar Hezbollah ta Lebanon da Ansarullah na kasar Yaman da kuma al'ummar idan suka yi wajen faɗa da masu girman kai na duniya sakamako ne na koyarwa alkur'ani mai girma halbaitin da koyarwa ashura da jagorar matan duniya fatimatu zahara alaihi kamfanin dillancin labarun meher na iran ya nakalto limamin na birnin tehran na juma'a yana cewa makarantar gwagwarmaya ta yi wa zuriya bayan zuriya tarbiyya a kan riko da gaskiya da kuma kalubalantar masu danniya a tanzania ana tuhumar mutane da dama da laifin cin amana ƙasa baya rikicin zaɓe a yau juma'a ne dai masu shigar da ƙara a tanzania suka gabatar da tuhumar mutane da dama da zargin cin amanar ƙasa saboda rawar da suka taka a cikin rikicin zaben shugaban ƙasa mutane saba'in da shida ne ake tuhuma da cewa sun yi ƙoƙarin kawo cikas a kan zaben da aka yi a ranar tara ga watan oktoba da kuma tsokanar mahukunta a birnin darussalam baya ga laifin ci amanar ƙasa ana kuma tuhumar mutanen da cewa sun kitsa aikata laifuka zaben da aka yi a ƙasar tanzania a ƙarshen watan oktoba ya bar baya da ƙura saboda tashe-tashen hankulan da aka samu babbar jam'iyyar adawa ta cidema ta yi zargin cewa an kashe mutane fiye da dubu ɗaya kuma a halin yanzu mahukunta suna ƙoƙarin ɓoye duk wata shaida ta laifukan da suka aikata ta hanyar binne gawaki a asirce waɗanda suka sanya idanu a kan yadda wato aka gudanar da zaben sun ce da akwai rashin gaskiya a kan yadda zaben ya gudana shugabar kasar samiya suluhu hassan wacce ta hau karagar mulki a shekara ta 2021 bayan rasuwar magabacinta ta lashe zaben kamar yadda mahukunta suka bayyana da inda bakwai cikin ɗari? manyan 'yan hamayya a zaben shugaban kasar da su ne su daga jam'iyyar chadema da luhaga pina na jam'iyyar act wazalendo an hana su shiga zaben da aka gudanar Tarayyar Afirka ta ce masu sa idan da ta aiki sun bayyana mata cewa zaben bai hau kan ma'auninta na inganci ba. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce yara 47 ne isra'ila ta kashe a yammacin kogin jordan jami'a a asusun yara na majalisar ɗinkin duniya wato jami'i a asusun yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce daga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu yahudawa 'yan shahararri zauna da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kashe ƙananan yara falasinawa 47 tare yin gargaɗi akan hatsarin da ke tattare da haka. manaja mai kula da yanayi na musamman ƙarƙashin asusun ƙananan yaran na majalisar ɗinkin duniya ricardo perez ya ce 'yan sharauri zauna suna wato da kuma sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kashe ƙananan yaran falasinawa 47 a yammacin kogin jordan da birnin kudus tun daga watan oktoba na shekara ta 2023 hakanan kuma ya ce bayan abin da ya faru na barnar yaƙi na tsawon shekaru biyu a gaza da kuma tsagaita wutar da ake ketawa da kuma kashe yara a cikin sa'o'i kaɗan da suka gabata bai kamata a bar yammacin kogin jordan ya zama wani wajen tayar da hargitsi ba hakanan kuma ya ce abin da yake faruwa a yammacin kogin jordan yana da hatsari sosai domin yara suna mutuwa tun farkon fara yakin don haka ya zama jibi a kawo ƙarshen haka daga gawa yammacin kogin jordan Dan yana fuskantar tashe-tashen hankula saboda har-haren sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma yahudawa 'yan sharori zauna da suke kaiwa falasɗinawa har-hare da gonakinsu a wani labarin daga gaza babban darakta ofishin yada labarai na gwamnati dr ismaila swapta ya yi gargaɗin cewa da akwai wani bala'i wanda zai shafi harkokin jin ƙai wanda zai fuskanci yankin a nan da hunturu mai zuwa ganin yadda isra'ila ke ci gaba da hana shigar da tantuna iskar gas zuwa yankin na gaza tare turai ta ce ana fuskantar matsananciyar wahala a isar da kayan agaji zuwa alfasha na sudan tarayyar turai ɗin ta bayyana cewa ma'aikatan agaji ba za su iya shiga cikin garin alfashar ba kuma birnin ma zama tamka makabarta ta fuskar ayyukan agaji tare turai ɗin ta bakin mai magana da yawunta eba hanisurova ta kuma ce sudan ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da gudanar da ayyukan agaji ya ta'azzara sosai kuma har yanzu da akwai fararen hula da ake killace da su a daidai lokacin da ake ci gaba da kaiwa asibitoci har-hare eba roba ta kuma ce babu sauƙi ko kaɗan a ƙoƙarin shiga cikin birnin domin isar da kayan agaji mai magana da yawon ƙungiyar tare turai ɗin ta komai yi gargaɗi a kan cewa bai kamata a rika amfani da yunwa da kuma kisan kiyashi a matsayin makaman yaƙi ba domin hakan yana a matsayin take dokokin ƙasa da ƙasa na ayyukan agaji hakanan kuma ta yi kira ga dukkanin ɓangarori da suke faɗa da juna da su koma kan teburin tattaunawa da kuma tsagaita wutar yaƙin rundunar kai ɗaukin gaggawa dai ta rsf ta kwace iko da birnin alfasha bayan da ta killace shi tsawon watanni goma sha takwas to ƙarshen labarin duniyar kenan To yanzu ga jerin shirye-shiryen da suka saura da su ne sharhin bayan labaru ko kun san Afirka a yau sai kuma shirin miliyoyin masu raye kuma da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitacciyar hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shagarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau kalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi ka tutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuka a kan manufofi na ƙyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da kare kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cibiyoyin kudade na kasa da kasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga kasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kudade ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan da ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 38 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a kasar tunisia inda kifar da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya hau kan wannan mukami a cikin shekara ta shida. bayan ya kawo da tsarin sarauta a kasar tunisia ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta biyar sannan kuma daga baya ya sauya kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru talatin yana mulkin ƙasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidin abin ali ya jagoranta inda shi kuma ya ɗari akan shugabancin ƙasar ta tunisia na dindindin tun daga ranar da ya jagoranci juyin mulki wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta alif da da tamanin bakwai har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato ranar hudu ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma sha daya inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma mahukuntan kasar ta saudiya suka ba shi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwarsa a kasar har zuwa karshen rayuwarsa ranar biyu ga watan satumban shekara ta tara yana da shekaru uku a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamba shekara ta 1956 aka kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suez a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta ta gagarumin rawa wajen shiga tsakani wanda kuma hakan ya kawo ƙarshe na wannan yaƙi an fara yakin na mashigar ruwa suez ne bayan da isra'ila ta mame wani yanki na sina a arewacin ƙasar masar hakanan kuma sojin isra'ila da na faransa sun kaddamar da hare a kan mashigar ruwan hakan ya zo ne sakamakon matakin da shugaban kasar masar din na lokacin ya dauka na haramta wa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashiga masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara shari'ar dr muhammad musaddiq firaministan al'ummar kasar iran na lokacin wanda wani jiwo mulki da amurka da birtaniya suka shirya a kasar iran din ya kawo ƙarshen gwamnatinsa babban laifin da ya aikata wa turawan dai shine mayar da babban kamfanin mai na kasar iran ya zama mulkin ƙasa da 'yan ƙasa wanda kuma ya aiwatar da hakan ne tare da taimakon malaman addini da kuma goyon bayan al'umma amma mai shiga da kara na soja a kotun gwamnatin sarki sha ya gurfanar da musaddik bisa zargin kin bin umarnin sarki amma musaddik bai kasa a gwiwa ba a gaban kotun wajen kare matakin da ya dauka na mayar da kamfanin mai ya koma na kasa sannan kuma ya yi allah wadai da juyin mulki wanda aka yi wa gwamnatinsa wanda ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasar iran ɗin da kuma dokoki na kasa da kasa a ƙarshe dai kotun soji ta gwamnatin sarki sha ta yanke wa dakta musaddiq hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso saboda tsufa amma bayan haka an ci gaba da yi masa ɗaurin talala a gidansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1966 masu saurari ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1917 yayin da ake ci gaba da gwabza yakin duniya na daya lenin da kuma trotsky sun kifar da gwamnatin wucin gadi ta kirniski rashin karfin gwamnatin taris ta kasar rasha a gaban makiya na kasashen waje da kuma mummunan zalunci da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin mutanen kasar saboda wannan dalili a ranar goma sha biyar ga watan maris din shekara ta goma sha bakwai an tilastawa tars nicholas na biyu yin murabus kuma kirniski ya kafa gwamnatin wucin gadi bayan wani ɗan lokaci amma kawancan masu juyin mulkin sun jawo hankalin jama'a da taken zaman lafiya da kuma samun musu da abinci da kuma raba musu filaye domin samun muhalli bayan kawancan ya karbe mulki da kasar rasha tsarin kwaminisanci ya kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da kasar jamus sannan kuma suka fara danne sojojin da ke biyayya ga tars junju halin kwaminisanci da aka yi a ƙasar rasha shine farkon mulkin kama karya na shekaru 74 a cikin babbar ƙasar ta duniya wato tarayyar soviet wadda ta ruguje a shekara ta 1991 Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar musalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba ɗaya a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam kudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargadin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kakaba takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu. wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin kwakwalwa yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron ɗan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya daukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani Koritz da Rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a Sudan tare da rashin daukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take maimaita halayen rundunar Rapid Support Forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin satun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi abinci, duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya ruwaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazira hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa ran za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu ƙungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton aljazira ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashin a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi. amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a nata ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula. gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son daukar mataki mai tsauri kan kungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu daukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare hassan barka agadis ne ke muku lale marhaban a cikin shirin to kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaba donald trump na amurka ya yi barazanar daukar matakin soji a najeriya inda ya zargi gwamnatin kasar da kyalewa ana kashe kristoci a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta shugaba trump ya ce washington na iya shiga najeriya da karfin soji don kakaɓe 'yan ta'adda masu kishin islama da ke aikata ta'asa batun da tuni gwamnatin najeriya ta yi fatali da shi tana mai cewa shugaban kasar ya ɗauki matakai game da irin waɗannan matsalolin tun kafin ikirarin na shugaba donald trump to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu BOS burin mutunci na Iran a ah, Hassan barka da yadda ake bayan dama muna bayyana a wurin ina jin daɗi haka, ya ka barka. Eh a gaskiya kamar yadda Donald Trump ya ce ya barazana kai ma ƙasar ta Najeriya hari game da cewa ana kisan kiristoci a Najeriya. To sai su nuna mana ina ne ake kashe kiristoci. a wani jiha ne kuma a wani guri ne muna jira su ba mu su faɗa mana gudun da ake wannan kisan kiyashi mu dai ba mu gani ba sirri dai irin nasu na makirci yahudawa kuma allah ya karya su allah kada ya ba su nasara a kan kasar mu najeriya ga nan ya nuna mana izina kenan masu goyon bayan su sai su gane cewa mutanen nan fa ba su da amana da yadda kake yi da su to suna neman su ci amanan ka he eh, sun karya abubuwan da ke tsakanin ku to ya kamata lallai su sasa najeriya ƙara farga su amurka ba abokan furɗa ba ne suke dogara da amurka to sun ga dai abu abin da yake so ya faru ya kamata su ɗauki mataki game da wannan abu in za su yanke alaƙa ita su yanke in ba dama ko to su su ne ko manyan Allah ya ba fasa Najeriya zaman lafiya mai magana alhaji Usman daga Hudawa Sobolo ko gwamnatin Kaduna Najeriya ina wa jama'a wannan gida fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Hassan barka muna muku barka da haka da fatan an wuni lafiya. Mai magana na musani Kalgaga da yake an nan unguwar zaren a garin Marari. Eh, alal hakika eh, shugaban ƙasar amurka donald trump za mu iya cewa wannan kamar yana neman dai ya haddasa wata fitinan ne a tsakanin musulmi da kirista na afirka mazance ba najeriya ba saboda ai idan za ka zargi mutum da hujja kake zuwa kwakwara da za ka aiki da ita ba jita jita ba sannan kuma ita najeriya duk wanda yake da labarin abin da yake faruwa a najeriya zai ji hari a masallaci zai ji hari a church zai ji hari a cikin motar haya ko jirgin kasa ai ba dole jirgin ƙasa ba ko motar haya musulmi ko za ta dauka ko kuma kirista za ta ɗauka kenan mu abin da muke gani a matsayina na ɗan Nijar makusancin Najeriya in yana da wata manufashi da yake so ya fito ya yi magana da ita magabatan najeriya talakan najeriya san me manufashi shi amma wannan zancen nashi ba gaskiya ne na ku Sani dan jaje wanda yake a nan unguwar zare a garin mara jamhuriyar niger us rashin lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya Hausa. Bai maka magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kuma din garin Maoki ne masu gaya da saurare na Venetian Shatawa sai mace subhanallahi wala haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa Dole Trump wannan mutum yana son shi haddasa gaba da faɗa tsakanin musulmi da kiristoci donald trump babban finafikin azzalumi ne kasar najeriya ba abin da yake bukata shi da shi haddasa hitinar da za ta hinta boko haram tsanani sai zai hitar da hitinar da ta hita yankin nafu da lakurawa saboda nuna cewa ana kama kiristanci hari bai diba ba harin da aka kai masallaci a kashe mutane harin da aka kai gari aka kone gari harin da aka kai da jirgin kasa duk bai diba wannan ba kawai abin da addibe nibi ne ya ce kiristoci to da suwa suwa ina ne an ga kashe kesta wanda ba a kai sai ba sani ba wallahi hukuma ta najeriya masu ka hankali masu kaifin hankali wallahi su da yi maganan nan fa ga su ɗauki maganan nan kama wasa wallahi tana haddasa muku fitinar da za ku zama cikin wani yanayi Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isa kan da kira baban san mai addama garin Jamhuriyar Niger. Wannan batu na Amerika na cewa za ta kai hari akan wata kasar duniya wai akan wasu abubuwa da ke faruwa akan talakawan da suke cikin ita wannan ƙasar. Wannan daman hali ne na Amerika na shiga shigula akan abubuwan da suka shafi kasashen duniya. Idan ta shirya ma wata kasa wata makirci ta fito wani abu da ba haka ba ta cewa akan shi za ta kai ma waccan kasa hari ko za ta ko za ta yi wani abu makamancin haka. Domin kuwa wannan zance na ana kashe kiristoci a Najeriya ba kallacin gwamnatin Najeriya ba hatta da su kansu kungiyoyin kiristoci constitution na Najeriya sun mutu sun karyata wannan batu kenan wannan da wace hujja Amerika za ta ce har za ta kai hari kan wata ƙasa mai yancin kanta wai akan ana ma talakawan ƙasar wani abu wanda ita bata yarda da shi ba wannan dai abin da nake kiran gwamnatin Najeriya ta yi hankali da shi shine ta taka tsantsan so mun kuma Amerika munahu kasa ce wadda tana iya amfani da wasu abubuwa ko ba gaskiya bane domin ta tada ma wata kasa hankali assalamu alaikum mai magana Sagir Isa kan da kira baban Salmai a damagaram jamhuriyar Niger tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambale Bari shugaba na fada mazajen daga Niamey Nijiya. To, <clears throat> a ta na gizo ba ta wuce Ka yi Donald Trump ka ce ana yin kishen yaƙi wa ake ma kishen yaƙi kisan kiyashi cikin Najeriya. Eh, abin da zai taso ma ina ne taso haka ware ka ce to Najeriya babu bambanci babu bambanci kuma kakka zo ka sa musu bambanci tsakanin Kirista da Musulmai suna zama lahiya kalau suna zama lahiya lau kai ka zo ka ci ana ma wani gote kashin yashi a ina ne eh, an hairin kai hairin zaka an sherin da zaka kawo ka dora wa mutane Allah ya shiri ya koma kanka Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin kasar mu da duk kasar Najeriya kasar musulmi sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran muke zuwa muku inda shirin yau yake jin ta bakin ku game da furcin shugaba Donald Trump na Amurka na cewa zai iya ɗaukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi kasar da kyalewa ana kashe Kiristoci. Malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran. Kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗin Al'ummar a jamhuriyar Nijar. wannan abu wannan furuci da trump ya yi shugaban amurka akwai ba da mamaki a cikin shi akwai rena hankalin afirka da musulmai waɗannan su ne ya rena daman kotan trump ya rena baƙaƙen fata da musulman duniya dubin da isra'ila take kashe musulmi a ƙasashen laraba dubin da ta kai hari qatar take kashe falastinawa take kashe 'yan labanan take kashe 'yan siriya. duk inda ta gada ma take ma musulmi karan tsaye amma har ya ce ana kashe wai kiristoci a nigeria musulmin da suke rasa rayuwarsu ɗumbi kan in ka dubi inda ake kashe mutane a najeriya maiduguri sakkwato katsina kaduna plateau jos wa'annan da kake ganin su duk musulmai ne ake kashewa a cikinsu kama in ka shiga kudancin najeriya ma in kan nihi inda yan biafra suke galibin su musulmai ne ake kashewa jami'an tsaron da ma ake kai musu musulmai ne ake kai musu suna kashe su kan a kashe kirista daya sai an kashe musulmi goma a arewacin najeriya amma wannan abu kuma halaye 'yan najeriya ne saboda najeriya ko kuma afirka zancewa suna takama da amurka Assalamu alaikum wa rahmatullahi shafin na Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Yadkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a Jamhuriya Niger. A maulin da kuka sa na yau akan shugaban kasan Amerika wanda yace zai kawo a Najeriya hari dangance da kisan da ake wa Kirista a Najeriya. To ni ina ganin wannan makircinsu ne na turawa ya ba da hujjan da inda ake kashe kiristoci ko kuma musulmai suke kashe kiristoci ko kuma eh, wasu al'umma suke kashe kiristoci don haka wannan ina kira ga 'yan uwanmu da ci gaba da yi wa kasashenmu addu'a allah ya ba mu nasara akan dukkan wani bai da sharrin kasashen yamma da sharrin kafirawa muna roƙon allah ya haɗa kan shugabannin afirka na kudi salamu alaikum radio ta haram musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura hakikan wanga birki da shugaban ƙasa amurka na eh, kawo sojina suka hari a nan najeriya domin ya ce ana kashe kiristoci to mu wannan ba komi ba za mu ce a nan hede mu ci gaba da roƙon allah din musulmi mun yi sallah mu tashi roƙon allah saboda shi an san hada ba san ƙarshen shi ba mu addu'a mu dai dama su kasan kasashen yamma sun bursa kasashen yamma su turan wannan mu dai mu ci gaba da addu'a abin da Allah ya bamu mu ci gaba da addu'a da shi kawai shine illa mafita addu'a ya kamata duk musulmi na duniya wanka na shi, ka Allah mai da shi ga gaske Allah mai da musu kayan to ina muku fata alkai rediyo ta harin mara musulci sunan shugaba Iliya Mikanti yi Garkin Daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci mai albarka ina maku fatan dukkan ku kuna lafiya ma'aikatan gaba daya ba wani da wani dukkan ku ina maku fatan alkhairi Allah ya ƙara tsare mana ku Allah uban ya ƙara ƙarfin imani kuna magana da malam Abdulkarim dan Katsarin marafi dan Allah ina so ku bani lokaci in dan yi lokaci akan shugabanninmu na Najeriya musamman ma na Arewa ina ga lalacewar Najeriya ta kai da saken da ke gare su da irin lalacewa al'amuransu hatta kai yanzu a ce wai wanga wanga lalataccen na amerika shugaban amerika wai har ya ce ma najeriya zai zo ya kawo hari wa 'yan ta'adda eh, ya yi kutse cikin najeriya kuma malam an rasa wanda zai tashi cikin shugabannin nan ya mai da martani a kan shi kenan kamar dai sun ɗauki ƙasar najeriya tamkar wata ƙasa wadda take mata wasu lalatacin mutane da ba su san ciwon kansu ba to in dai ba dan haka ba yanzu da allah da annabu, matsalar da ke akwai cikin america idan aka kasa ta ɗari najeriya ta ɗauki ɗaya su yi ƙoƙarin su magance matsalar su mana su dibi abin da ke gaban su ga ƙasashe nan manyan ƙasashe sun sanyo su gaba irin su rasha irin su iran irin su china irin su abannan sun sanyo su gaba su iya da kansu mana Salamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatun birnin musulunci jamhuriyar Tehran mai magana Suleiman Alhaji Buhari mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da saurara daga Afirka a rashin jihar da makarar jamhuriyar Nijar. Farko dai asan barka ina muka barka da waraka barka da lokaci. Eh batun wannan da Donald Trump ya yi na barazana kaiwa Najeriya hari kan rahoton da kasar amurka ta fitar na yadda ake kashe kiristoci gaskiya wannan wani zargi ne mara tushe balle wani zargi ne mara tushe kuma zargi ne da bashi makama saboda irin har-haren da 'yan ta'adda suke kawo a najeriya babu ruwansu da wani kirista ne wani musulmi ne ko wani addini can daban kawai hari ne suke kaiwa kan mai uwa da wabi kenan mu kiran da za mu yi ga shi gwamnatin kasar na amurka shugaban kasar amurka donald trump kenan ya kara yin cikakken bincike don gano gaskiyar musabbabin wannan eh, abin da suke zargin najeriya da shi kuma muna fatan dai su na tsakanin su da najeriya eh, kan teburin su don samu don lalubu bakin zarar da fahimtar juna. Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Ayyukan gaskiya na batu na Donald Trump da ya yi za a cewa abu ne na tashin hankali abu ne wanda dukkanin wani musulmi zai ɗaure mai kai duba da tarayyar najeriya in aka yi la'akari musulmi su suka fi tagayyara musulmi su aka fi eh, cin zarafinsu da dukiyoyinsu da ma rayukansu kusan kudanci da ma mamiyan kasar najeriya gabaki daya Eh, musulmi su suka fita gayyara a wannan ƙasa ta tare najeriya wanda shi wannan yake nuna eh, mai uwa a gindin murhu da ake cewa ba zai rasa kuɗi ba e wani bangare na addini da yake nuna fifiko da goyon bayan shi kiri-kiri ga wa duniya idan hal yake ambatan cewar idan ba ɗan mataki ba zai ɗan mataki babba a ƙasar najeriya to mu muna ga e wannan batu da yi ya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya ta shiga taitayinta kuma ta san cewar ita ƙasa ce wanda take da incin kanta kuma ƙasa ce wanda take da addinai daban-daban kuma ya kamata a ce wata ƙasa ba za ta shigo ta matakatsa London ba kuma su musulmi muna fatan za su dukkufa da addu'a da dukkanin wani cin zarafi da wani bangare na addini ga wa'insu suke cin karansu babbaka da wa'insu eh, wa'insu kabila ko kuma wa'insu mutane daga cikin namu musulmin da suke cin zarafin yan uwansu ko kulawa ko lurawa wa'insu wai da suke wa'insu kasashen waje suna kishin wani addini na daban kuma suna kishin mabiyansu da suke wannan kasa ba wai ƙasa guda ba suke ina ku da kuke kasa ɗaya wannan abun kunya ne za a ce musu musulmi yau ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwan shi musulmi. To ma sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zan doga aya a cikin shirin na yau. Amma da yardar Allah a ranar Juma'a za a ji ci gaban ra'ayoyin naku game da wannan batun. A nan ni Hassan Barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.